بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم والسلام عليكم ورحمة الله dizana Allah ta'ala ayyula arba 24 ga watan jimadul ula wannan shekara ta 1430 da biyu daidai da 27 ga watan afrilu shekara ta 2012 za mu dora a karatun al'adun rumiya a inda yau za mu tashi sabon babi za mu tashi babul mubtada'i wal khabar a inda mala yake lissafa mana almarfu'at abubuwan da suke marfu'i tun da dama a tun farko ya ce mana guda bakwai ne abu na farko a cikin su shine alfa'il abu na biyu almaf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu ma'ana na ibil fa'il no kenan biyu abu na uku shine ne abu na hudu fa alkhabar saboda haka yace babul mubtada'i wal khabar kaga nan abubuwa guda biyu malam ya hada mana waɗanda suke almarfu'at an ce almarfu'at abinda kowane ɗayan su hukuncinsa shine ya mishi rufa'a a cikin biyun nan sai malam ya fara da na farko yace al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u al-ari an al-awamil al-lafziyya al-mubtada'u an ce mubtada'a a nahawul a larabcin nahawu ba a larabcin al'akhdari ba dan al'akhdari sai ya ce cewa yi wal atu ko da wace ta fara yana lissafa mata a wajen jinin al'ada yauwa al u a larabcin nahawu huwan lissimu shi suna ne tunda an ce suna ne ta ba harafi bane kenan ba kuma fili ba ne almarfu'u wanda aka yi mashi rufu'a kaga banda wanda aka yi mashi nasaba banda wanda aka yi mashi jarra al'ari anil awamil lafaziyya wanda yake ya curu ya wofantu babu waɗansu awamil waɗansu abubuwa da suka shige shi suna ne da babu abin da ya shige shi kaga babu wani abu da ya shige shi kafin shi kenan shi sai ya zama al-mubtada wanda aka fara da shi abin da aka fara da shi yanzu ka ce zaidun me ya gabace shi babu in ka ce ja a zaidun eh me wani abu ya shige shi ko bai shige shi ba me ya shige shi ja fi'ili kenan to ga wannan fi'ilin ya zama al'amilu lafzi wani abu da ya shige shi shi kuma abin da muke nufi da mubtada yanzu a nan babu abin da ya shige shi huwa lismu almarfu'u al'ari an al'awamil lafziyya babu wani babu wani abin nan awamil lafziyya da suka shige shi kamar ka ce kana da ya shige shi ko inna ko da wasu abubuwan da suka shige shi duk babu wannan kwata kwata ma'ana yanzu ka ce albustanu jamil aga albustan babu wani abu da ya shige shi wannan shine mubtada ma'ana mubtada dai suna ne da yake a farkon kalma a farkon jumla wal khabaru huwa al marfu'u al musnad ilayhi idan aka ce al khabar na nawa kenan a karatun mu ne na biyu kenan ko huwa al marfu'u shi suna ne da aka yi mashi rufu'a al musnad ilayhi wanda aka jingina masa me aka jingina masa mubtada don ka ce isa mala ya ce na hau ƙaulik misalin ka ce zaidun ƙa'imun zaidu a tsaye yake ba wai zaidu ya tsaya ba zaidu a tsaye yake to haka a nan zaidun almusnadu ilaihi wanda aka jingina shi me aka jingina ƙa'imun aka jingina ga me ga zaid saboda haka a karatunmu ne sai nuna mana zaidun shine ne almubtada saboda mai zama mubtada saboda suna ne na farko na bifa rufa yake da shi na uku fa babu wani amil da ya shige shi ba a ce inna zaidan ba ba a ce kana zaidan ba ba a ce vanantu zaidan ba misali ɗaya kenan na biyu kuma ƙa'imun shine khabar saboda mai zama khabar saboda suna ne rufu'a yake da shi shi ya biyo mubtada kawai shi ne wanda ya biyo mubtada wannan shi ake nufi da khabar hakan nan zaka ce zaidun qa'imun kaga zaidun mufradun ne muzakkar kuna jina na qa'imu fa mufradun ne muzakkar wa zaidani qa'iman الزيداني مسنان مذكر قائمان مسنان مذكر والزيدون قائمون الزيدون جمع مذكر سالم ني مذكر جمع مذكر سالم ني قائمون شما جمع مذكر سالم ني sai nuna mana kenan ashe da mubtada da tare suke in wannan ya zama mufrad wannan zai zama mufrad in wannan ya zama jam'i wannan zai zama jam'i sabanin fi'ili da muka yi kun ga idan fa'ili ya zama jam'i fi'ili zai zama mufrad ne za ka ce ja'ar rijalu ba za ka ce ja'u ar rijalu ba inda ba a lokar akaluni albarakis ba mana yace wal mubtada'u qisman zahirun wa mudmar fa zahiru ma taqaddama zikru wal mudmaru 12 wahi ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahwu qawlik ana qa'im wa nahnu qa'imun wa ma ashbaha zalik mala yake cewa walmubtada'u mubtada'u qisman to anan baya mun san menene al mubtada sai mu fahimci cewa shi mubtada din ya kasu biyu kar mu sha'afa fa nan abubuwa biyu muke karantawa akwai al mubtada'u akwai al khabar an yi magana an yi definition an yi ta'arifin muftada. هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية خبر هو الاسم المرفوع المسند إليه malam ya bada misali sai bangare na biyu da muka shiga shine karkasuwan shi mubtada din sai malam ya ce mubtada ya kasu kashi biyu kaga kasuwar ma ba ta da yawa kenan zahir akwai inda yake ismu zahir kamar zaidun ba suna bane ko lamiri ne suna ne wa mudmar akwai kuma lamiri ma'ana kamar yadda suna yake zuwa mubtada hakan nan lamiri shi ma yana zuwa a matsayin mubtada fa to shi ismu zahir sunan da yake a fili karara ma taqaddama zikiru shine abin da bayanin shi ya gabata cewar shine al-ismul inda suna ne kaga shi ma wancan lamiri suna ne amma nan almarfu wancan kuma mabani ne don domir mabani ne sannan kuma ya gabatu ta bangaren ba da misali da ya ce zaidun ƙa'imun zaidun suna ne kowa ya riga ya san shi walmudmar lamirin da yake tsayawa matsayin mubtada to kowane lamiri yake tsayawa matsayin mubtada eh mana ya ce a'a shi wannan isna ashar lamiri goma sha biyu ne yake tsayawa matsayin mubtada kaga karatun da ya gabata shi ma mun yi lamiri guda goma sha biyu muka ce waɗancan dama'ir ɗin su ake kira damiru mutasil damiru mutasil domin wancan lamiri ɗin abin nan baya cin gashin kanshi kamar yadda wannan yake cin gashin kanshi kuma wancan baya tsayawa bayan illa kun gane banan baya tsayawa bayan illa wancan zamiri na fa'altu da katabtu da katabta da katabti da katabu da kataba da sauransu abinda suke nufi da baya tsayawa bayan illa za ka ce abin nan ka taba tsallabu illatu eh amma za ka ce ka tabtu kun fahimci wannan za ka ce ka tabtu amma ba za ka ce ka tabu illatu ba ko kuma ka tabu illana ma'ana wai kana nufin damiru abin nan abin nan yi niswa su ka cewa la ya ba da illa to amma wannan yana zuwa bayan illa wannan damirin mufasil kenan dalili ko za ka iya cewa zahaba tullabu illa ana ya yi kobe ba to kun ga bambanci tsakanin damirin mufasil da damiru mutasil damirin mutasil la ya kawo ba da illa ba za ka ce darabu illa tu ba ko daraba zaidun illa na ba wa kana rufin na a gani to amma wannan na farko dai ba ma yadda su ne ana wa nahanu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna waɗannan su ne lamirai guda goma sha biyu kuma waɗannan lamirai guda goma sha biyu idan ka kallace su suna bayani ne akan akan akan magana kasan kana magana in ka lura a yanzu in kana magana magana ka za za a kasa magana ka gida uku akwai wanda kake akwai mai magana shine wa shine kai karan kanka akwai mutum na biyu shine wanda kake magana da shi eh akwai mutum na uku ne wa wanda kake a mutum na biyu shine wanda kake magana da shi mutum na uku shine wanda kake magana a kan shi kake ba da labarinsa to waɗannan bamayar guda goma sha biyu in ka ɗauki ana da nahanu su suna magana ne akan mutum na farko wanda yake magana idan mutum shi kaɗai ne yake magana zai ce ana eh inda yawa ne zai ce nahanu ma'ana na hannu tana zuwa da sigar jama'a kuma tana zuwa da sigar al-mu'azzimu nafsahu wanda yake girmama kansa da Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun nahnu ba yana nufin da yawa bane a yana nufin at-ta'zim ne wannan kenan sai bangare na biyu wanda kake magana da shi wanda kake magana da shi in namiji ne shi kadai zaka kira shi da zaka magana shi ne da anta in mace ce anti ba antin yan noziri ba fa yawa wa antin ɗalibai yan noziri ba ana jan firamare ma anti suke cewa yan secondary ma anti suke cewa namiji kuma su kira shi da uncle wa antuma idan su biyu ne maza ne biyu ko mata ne biyu duk ana magana da su ne da antuma an tuma wa mani taba kuma na ghalibun wa antum a an antum a shaddu khalqan a misama wa antunna to kaji an antum antuma maza da mata duka zai shiga biyu kenan amma an antum maza zalla an tunna mata zalla a nan da anta da anti da antuma da antum da antunna duk suna magana ne akan wanda kake magana da shi gaba da gaba ga mutum na biyu kenan ko tunda mutum na farko shine wanda yake magana mutum na biyu shine wanda ake magana da shi mutum na uku shine wanda ake bayani a kansa wannan kenan sai mu je mutum na uku shigo mutum na uku yana ana amfani da huwa shi idan namiji ne mufrad sai ka ce huwa shi idan kuma mace ce sai ka ce hiya ita idan kuma maza ne biyu ko mata biyu sai amfani da huma idan maza ne zalla sai amfani da hum idan mata ne zalla sai amfani da hunna to waɗannan goma sha biyu su ake kira damirun munfasil ba damiru mutasil ba saboda mai suka zama damiru munfasil daga ciki su suna zuwa bayan illa sabanin damiru mutasil baya zuwa bayan illa ai damiri ne dole sai ka hada shi da abin da yake ko za ka iya rubuta katabu ka rubuta ka kafin ba'un abin nan kafin ta'un ba'un wawon ɗin ka raba shi gefe guda ba a rubuta shi haka karewa ma kenan a ga zamiri ne mutasilin da ke haɗe da abin nan nashi amma waɗannan su zamiri ne fasil sun samu su zo bayan zahabar tullabu illa antu eh kaga wannan larabcin yayi kaga zamirin fasil ya zo bayan illa amma zamirin mutasil baya zuwa bayan illa malam sai ba da misali ya ce na hau ƙaulik misali ka ce ana ƙa'imun kaga a can ka ce zaidun ƙa'imun a nan zaidu shi ne mubtada ƙa'imun kuma shi ne khabar to a nan kuma daga ce ana ƙa'im ina mubtada yake ana shi ne mubtada ɗin sai dai zamiri ne saboda haka sai ka ce ana damirun munfasil ضمير منفصل yun akan abin da ka ganshi, shi kaji yanzu ana zaga ce mabani ala sukun nahanu mabaniyun kun shiru ana ji kamar wasu busu gamsu bane haka nahanu mabaniyun ala me ala dam eh ka ce mi malan yawwa alhamdulillah anta mabniyun alal fatahi to haka zaka yi irabun su na farko ka ce damirun munfasil na biyu kuma mabaniyun akan abin da ka gani anta sai ka ce mabaniyun alal fatahi anti mabaniyun alal kasri antuma mabaniyun alal sukun antum mabaniyun alal sukun wai antunna mabaniyun alal fatahi huwa alal fatahi hiya alal fatahi huma hum hunna alal sukun wani shine takaitaccen zumiri lirabi in ba haka ba da antuma da antum da antunna da huma da hum suna da wani li'irabin da ba ai za suna da wani li'irabin da ba amma za mu dakata kan wannan saboda haka zika ce zamirin fasil mabaniyun alal alal sukun ana kenan qa'imun khabar marfu'un wa alamatu rafi ad-dammatu adh-dhahira shikenan wa nahnu qa'imun nahnu sai ka ce me mabani مبني مبني في محل رفع saboda mun zo mubtada marfu'un ne kun yi shiru mubtada marfu'un ne to amma yanzu nan mun ce abin nan nahanu damiru munfasil mabaniyun ala dami fi mahallin rafa'i mabaniyun ala sukun fi mahalli rafa'i mabaniyun ala fatih fi mahalli rafa'i saboda mai muka ce fi mahalli saboda mahallin mubtada ne amir rufa kamar yadda muka karanta a baya ƙa'imun mhm. mhm. mhm. alwawu yawwa li'annahu marfon bilwawi li'annahu jamu mazakar salim nam yanzu sai mu koma baya ina za mu samu ismu zahir mubtada a qur'ani الله ولي الذين آمنوا بارك الله فيك محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبتدا رسول خبر محمد مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة رسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة هو مضاف الله لو اسم الجلالة mudaf ilaihi majrurun bil kasra kun gane wannan ko mun samu aya bi kenan sai abin nan sai lamiri ina za mu samu lamiri mubtada ana rabbukumul a'ala inda fir'aun ya fada kaga ana sai zama mubtada kenan rabbu ya zama khabar na'am na hannu za mu zo gaban shi kaɗan ai nuhayi ba fili ne ba ismi ba ne fili ne ƙaddarna ka kaɗa mai kai kuma ka sake abu ka eh ja'ala fili ne eh shi ma fili ne na ruzuku fili mudari ne aha yawwa barakallahu fik yace ana khairun min khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin kaga ana sai zama mubtada khair sai zama khabar mhm, kun bai ci mun dan abin nan ko antuma wa manittaba'akuma al-ghalibuna sai dai nan yayi an yi atafi ba mu zo kan shi ba kuma domin alghalibuna khabar ne anta mubtada ne kafa a samu khabar din sai aka atafi aka ce wa manitta ba kuma sai zama man ita ma ta zama mubtada wal khabaru kisman khabar ya kasu kashi biyu mufradun wa ghairu mufradin mufradun akwai khabar da yake tilo wa mufradun akwai wanda yake ba tilo ba to sai dai abin da yake nufi da tilo anan da wanda ba tilo ba ya sha bamban da wanda muka baro a baya na taqsimul lism cewar suna ya kasa kashi uku akwai mufarad akwai musanna akwai jam kun gane ko to ba wannan jami yake nan da ya ce wa ghairu mufrad ba wai yana nufin jim'i ba an ba haka ba ayin kaimun ba a ghairu mufrad ne amma kuma yasa ke shi a can baya to a wannan yaran da yake amfani da shi a nan babin mubtada da khabar abin da yake nufi da ghairu mufrad ghairu mufrad daban fal mufradu zai zaidun qa'im abin da yake nufi da mufrad shine kamar da kace zaidun qa'imun qa'imun shine khabar jar wal majrur ne eh yawwa shike shi yake nufi wa ghairul mufradi abin da yake nufi da ghairul mufrad a babun khabar arba'atu ashiya abubuwa guda hudu ne su yake nufi da ghairul mufrad abu na farko aljaru wal majrur eh aljaru wal majrur ma'ana kenan yanzu aljaru da al suna zuwa me suna zuwa matsayin khabar wa zarfu zarf shi ma yana zuwa matsayin no kenan wal fi'lu ma'a fa'ilihi eh wal mubtada'u ma'a khabarihi no kenan hudu duk waɗannan suna zuwa matsayin khabar akwai tambaya mai je ce eh ka ce mene malam hamad ai ba ba da misalai ba bakin aka ja ai ba fasara ba eh fasara kuma in an ce aljar shine harfin jarra in an ce almajrur shine sunan da aka yi majarra ba mun yi shi a darasi na biyu ba wa huruful khabati wahi min ila da sauransu har muka ce ila harfu jar abin da ta biyo shi kuma almajrur wani shi yake rufa aljar wani shi yake nufa da almajrur mhm. sai mai kuma to kuma sai da maka wuce sai da ba wurin mata da maza ne sai ka ce antu kai fuska eh sai ka fuska ka ce antum in an ce saboda me Allah ta'ala ce a antum a shaddu halkan amis sama da ya ce antum maza ne zalla eh ana rinjaya da maza a kan mata shi sa saboda ka da aka ce antum shi kenan sai ka abin nan eh verb za mu zo magana kansu don bai mu yi shi ba yana cikin babul mansubat. bat yawwa ya ce wai in ya fahimci wannan kenan akwai inda mafita da khabar yake zuwa karara kamar da ya ce zaidun qa'imun kaga qa'imun karara ne babu wani abin nan eh to akwai kuma inda yake zuwa sai an yi turanci shi sa ya ce wa ghairul mufrad abin da yake nufi da ghairul mufrad a wannan babin su yi magana aljaru wal majrur wal zarfu no kenan waɗannan su ake kira shubhu jumla in dai kana li'irabi kada an ce shubhu jumla su ake nufi aljaru wal majrur daya da zarf biyu su ake kira shubhu jumla eh ai zarf aka ce eh su ya kira shubuhu jumla su ya kira shubuhu jumla ɗaya kenan na biyu kuma walfi'ilu ma'a fa'ilihi shi ya kira jumlatun fi'iliya jumlatun fi'iliya sai wal mubtada'u kun yi shiru ma khabarhi shi ya kira jumlatu nismiya ke kenan eh ma'ana khabar yana zuwa me daya yana zuwa me yana zuwa me jumla ismiya mubtada abin nan aljaru wal majurur a larabcin malaman hau shi suke kira shi buhu jumla da shi da azzarf zarfu zaman ko zarful makan su ake kira shi buhu jumla idan jumla ta fara da fi'ili ita ake kira jumla fi'iliya in ka ce kama zaidun kama zaidun da mai ta fara jumlar ta sunanta jumla fi'liya sawan fi'li madi ne sawan fi'l amri ne sawan fi'li mudari'i sunanta jumla in ta da mubtada in ta mubtada da ita ya kira me ismiya ɗazu da ka ce ka kawo mana ayar na Allahu waliyu ladzina amanu Allahu waliyu kaga ta zama jumla ismiya zaidun ƙa'imun ta zama jumla ismiya dan ta fara da me ismi kun gane wannan ko to waɗannan uku kowannensu yana zuwa matsayin khabar to din da gane ko ai misalin za su zo da sauki malam ya ce na hau ƙaulik misali ka ce zaidun fiddari mhm. zaidun fiddari ina mubtada a nan tukunan zaidun ina khabar hmm? ya ke zama dar yawwa fidar fi harfu jar addar majrurun bifi wa alamatu jarrihi alkasaratu zahira kun shuru daman ya ce arba'atu ashiya aljaru wal kowa ko ba faɗa ba sai ka ce fiddari aljaru wal aljaru shine fi din shine harfin jarra al shine abin da fi din ta yi majarra addar kenan sai ka ce aljaru fi kenan anan wal majrur shine dar no kenan biyu shubuhu jumla shubuhu jumla fi mahallin raf'i khabar ya ɗanyi tsauri ne? eh yauwa ai mai tsauri ba eh mubtada ba ai khabar ai abin da ya zama kace fi mahallin raf'i saboda ai mubtada khabar marfu'un ne asali shi za to kar mu dan kada mu shafa shi za muka ce da jarul majrur din nan suna nan a matsayin sun tsare kujerar mubtada ne wanda a khabar ne wanda yake marfu'un eh jaru wal majrur shibhu jumla a gane ko shibhu jumla fi mahalli raf'i khabar a gane jaru wal majrur shubhu jumla kenan ko shubhu jumla fi mahalli fi mahalli rafi'i khabar na shine yace wa zarfu ko ba kake ba ya wa zarfu sai ce wa zaidun indak zaidun indaka zaidun mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad zahira inda inda zarfu makan wurin ka gani ko inda fauka tahta duk zurufu ne ma duk zurufu ne ma zurufu zaman kunga fauka tahta duk zurufu ne wa zaidun indak sai ka ce inda zurufu makan mansubun eh daman zarfa ai mansub ne wa alamatin nasbihi ku ci gaba ga ta na alfatatu zahira wa huwa mudaf kafin mudaf ilai ga ta nan akan dalu inda ai ta ce eh masu ne ce ai kun gane wannan sai mu ce shubuhu jumla shubuhu jumla في محل رفع خبر مبتدا dan ba mun faɗa da su ba da aljaru wal majrur da zarfu su ake kira shubhu jumla aljaru wal majrur da zarfu su ake kira shubhu jumla sai na uku da malam ya ce da ce wa zarfu sai ya ce wal fi'ilu ma fa'ilihi wa zaidun qama abuhu mhm. zaidun wawun ala hasbi ma qablahu ko yau ko muka ce wawun wawun ataf zaidun mubtada ɗaya kenan yanzu me muke nema ka duk inda ka karanta inda gada an ce maka mubtada to ka lalubo khabar duk turancin da za a yi ka sa ido ka lalubo khabar kamar yadda ka san inda an ce maka fi'ili to ka lalubo fa'ilinsa kamar yadda inda ka an ce sharaɗi to ka lalubo jawabu shart saboda haka inda ka ji ko kana kana littafin tafsiri ko lita aka ce maka wa huwa mubtada to ka lalubo khabar in kuma ka an ce wa huwa khabar to ka lalubo mubtada ina ina komin nisan shi ko kuma komai kusancin shi ai a ɗamfara suke da juna in da ga kira mubtada to sai khabar ya zo wa zaidun yanzu zaidun mun ce mubtada umar fu'un wa alamatu rafi abamatu zahira qama a fi'il madin kaga yanzu me magun mu ce khabar sai ka ce fi'l madhi eh mu je gaba abu فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف ها مضاف إليه shi kenan lirabi ya kare lirabi bai kare ba tun da har mun ce zaidun mubtada ne to sai mun lalabo khabar sai mu ce wa jumlatu fi'liya kun gane ko wa jumlatul fi'liya jumla fi'liya daga ina kenan daga kama abin da iyo gaba daga kama abu hudun nan abin da iyo gaba ita ce jumla fi'liya sai mu ce wa jumlatu fi'liya fi mahalli rafa'i khabarin mubtada yasa wani lokaci zaka ce abin nan jumlatu khabar haka zaka sana cewa ko jumla fi'liya khabar ba ya san ce baka fi mahalli rafa'i kaza kaza kaza ba ai sun san ka san waɗannan kun bai wannan qama fi ilmadin abu fa'il da sauran sai zama da qama abin da iyo gaba shine fi abin da jumla fi'iliya sai ta zama ita ce khabar mhm. wacce ya kuka kawo da zu hmm? ai da ake ta kawo a matsayin khabar kuma ashe ashe abin nan ce hmm? na hannu na bayan hukumul mota kaga na hannu mubtada damiru mufasil mabaniyan ala dami fi mahalli rafa'i fa'il qaddarna qaddar fi'l madi mabni ala sukun li tusali bina adalatu ala fa'il na fa'ilun damir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafa'i fa'il sai ka ce jumla fi'iliya fi mahalli rafa'i khabar jumla fi'iliya kaza jumla fi'iliya kaza wa zaidun jariyatuhu zahibatun zaidun jariyatuhu zahibatun zaidun me kenan mubtada'un daya jariyatuhu eh مبتدا ثاني ايه na farko ba ne kushe zaidun mubtada awwal kenan ko mubtada جاريته جارية مبتدا ثاني مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة وهو مضاف ها مضاف إليه ذاهبة خبر مبتدا ثاني yanzu mai ما nema eh إيه؟ الأول na mubtada sai mai ce wa jumlatu lismiya ko wa jumlatu ismiya min mubtada thani wa khabarihi fi mahallin rafa'i khabari mubtada al-awwal ana ya bashi da yawa eh maimaita wa jumlatul ismiya في محل رفع في محل جملة اسمية في محل رفع خبر مبتدا كوكمو جملة من مبتدا ثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول أربطة أنا كمان أنا بس أربطة أنا أزوج جامشي

اسمية اسمية من مبتدا ثاني وخبره في محل رفعي خبري المبتدئ الأول باشر باشر أبنون وجملة الاسمي وجملة اسمية من مبتدئ ثاني من مبتدا انسان وخبره في محل رفع الله دي في محل رفع خبر المبتدا الاول مكجوكم يبقى نعم. ايه اسميه zaidun jariyatuhu zahibatun wa zai bada irin wannan misalin talibun libasuhu jamil talibun ko kuma a talibu libasuhu libasuhu jamil abin da zai nuna maka dole da ana bukatar lamiri kenan wanda zai koma zuwa ga mubtada na farko wa zai ba da wani karim barakallahu ce al-mu'min al-mu'min khuluquhu karim almuminu almubtada al'awwal khuluqu mubtada usani karim khabaru mubtada al'awwal jumla ismiya khabaru mubtada al'awwal aha wa zai ba da wani kuma ورقه بياض كتاب ورقه بياض اها بيض ورقه بيض ne ba bid kuma zai fa'i ko saboda ghairu akal ne ai bid farari ne eh kace me darul ma baka bada naka ba kenan dai yanzu mun fahimci mubtada yana zuwa ɗayan abubuwa guda nawa uku ko dai zama jumla ismiya ko ya zama jumla fi'liya ko ya zama shubuhu jumla mun ce shubuhu jumla shine ana nufin mubtada da khabar da Allah ta'ala ya ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa me ina mubtada yana khabar shine me kuma ibn malik yake cewa wa akhbaru sun yi me wa akhbaru sun yi khabar wa akhbaru nawina ma'ana sun yi khabar wa akhbaru bi zarf sun yi da zarf kamar zaidun indak au bi harfi jar sun yi kuma da harfi jar su malaman hawa kenan nawina abin da suke nufi ka'in saboda zarf da da me yake da su da jar dole zama muta'alliq ne kun gane ko to muta'alliq din shi inji ibn malik malamin na hau shine ko daga ce ka'in ko ka ce mustaqar misali zaidun fiddari kun gane ko sai ya nuna mana kenan zaidun ka'inun fiddari eh ko kuma zaidun mustaqarrun mustaqarrun fiddar eh eh wanzar je ne ismul fa'il na kana aiki الرحمن على الأرش استوى أي الرحمن كائن على الأرش استوى ومستقر على الأرش استوى سبحانه وتعالى مش gaba bai na gaba a wannan malam muhammad ya ce wannan ya dan wannan ya da abin nan ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شيء a jumla ɗaya ana samun mubtada guda biyu shine gashi nan almu'minu khuluquhu karim min babul fa'ida khabar yana zuwa da yawa al-khabar ta'addud al-akhbar zaidun qa'im kaga zaidun mubtada ne ko qa'imun din ba guda ɗaya bane khabar din to ana zuwa yana zuwa da jim da jama'a ma'ana ya ce zaidun ƙa’imun mujtahidun kaga mujtahidun ya zama khabar na noke na na biyu ya halatta haka in shuru eh jumla ta ginu suka ce ya halatta domin Allah ta'ala yana cewa wa huwa al-ghafuru wa huwa aga huwa shine me al-ghafuru ar-rahim wa huwa al wadudu al-wadudu sani ko dhul arshi al-majid fa'alun khabar nawa kenan ayo haga ya kai sai dai kawai wasu su ce a ai atafi ne an share harfin ataf din to mun kuma ga al'asul ne adam al hafi ba ai kun yi shiru haka abin sama saboda alhamdulillah dai sama sama dai Allah ta'ala ya hada mu a wani littafin sai a dan dada abin nan da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk